da talatin da tara wanda ya zo sha takwas ga watan biyar dubu biyu da sha takwas muna cikin suratul baqara aya ta saba'in da shida na'am Allah subhanahu wa ta'ala wani zai karɓi kalmar shahada kana so ka musulunta kana so ka musulunta kai ne kake son musulunci ko wani ya maka dole ashhadu ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله abinda ka ce a cikin harshen larabci ka ce daga yau na yadda babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka ka ce ka amince annabi Muhammadu manzan Allah ne ka yadda da haka me sunanka ima to kana so a ci gaba da kiranka ima wane suna kake so a canza maka ga ima zaɓoto da kanka sunayen da kake ji na musulmi wanda kake sha'awa zaɓo da kanka ka ce daga yau ina so a canza min daga ima zuwa kaza faɗi ibrahim ya ce yana so a canza masa daga ima ya koma ibrahim ibrahim annabin allah manzan allah khalilullah allah ya ambaci sunansa so 69 a cikin alkur'ani shi ne mahaifin annabi isma'ila da annabi ishaq baban annabi yaqub annabi yaqub baban annabi yusuf wani addini kake da ka amince daga yau annabi isa bawan allah ne manzan allah ne dan maryam ne ba dan allah ba ne ka yadda da wannan to daga yau ka zama musulmi abin da ya hau kanka shine yanzu za ka yi wanka za kuma a koya maka abubuwan da suka hau kanka na rukunan musulunci guda biyar da rukunan imani guda shida da sauran hukunce-hukunce na ilimin addinin musulunci akwai 'yan kwamiti da muka tanada manyan malamai ne waɗanda za su ɗauki nauyin karantar da kai 'yan kwamiti gare ku ga imanan ada ibrahim a yanzu ya shigo addinin musulunci ku je ku karantar da shi allah ya ba ku lada ga wata baiwa allah ma tana so ta karɓi musulunci daga ina kika fito daga ina ina ne barunde a ina yake ok anguwa ce a nan cikin gombe sunanta barunde to kina so ki musulunta shekarar ki nawa shekarar ki ashirin da ɗaya kuma kin fito daga wace ƙabila ce ke? Nam? Wake balanga ce ke ko? Ba tangaliya to, tangale. To, yanzu zan gaya miki kalmar shahada in kin amince da ita kin zama musulma. Ashhadu Allah ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله kin ce daga yau na yadda na amince na karɓa da yarda ta da amincewa ta ba tare da wani ya tilasta ni ba cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai kin yadda da haka kin ce kin amince daga yau annabi Muhammadu manzan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci kin yadda da wannan wani addini kike yi da kin yadda annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzan Allah ne dan Maryam kin yadda da wannan to kin zama musulma me sunanki Messi to a ci gaba da kiranki Messi wanne suna kike so khadija ta ce maimakon messi a da a dinga kiranta khadija a yanzu kin zaɓo babban suna na wata babbar sahabiya matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce saboda kirkinta da nagartarta Allah ya aiko ya ce a gaishe ta kuma a yi mata bishara da katafaren gida a GRA na aljanna to Allah ya sa ki bi ta tafarkinta ‘yan kwamitinmu ɓangaren mata, wanda ku ne kuke karantar da mata idan sun shiga musulunci, ku koya musu rukunan musulunci biyar da rukunan imanin shida da sauran abin da ya hau kan wanda ya musulunta aiki ya same ku. Don haka ga mesi nan a da Khadija a yanzu, ku koya mata addinin musulunci kuma ku saurari matsalolinta Allah ya taimaka ya tabbatar da mu a musulunci da ke baki ɗaya. ayoyin da alaramma ya karanto mana daga aya ta daga aya ta saba'in da shida inda Allah ta'ala yake cewa ko ya ci gaba da bayyana mana yanayi da ɗabi'o'in Yahudawa wanda muka yi bayaninsu a ayoyin da suka gabata. Allah ta'ala ya ce, Wa'iza zina amanu idan suka gamu da waɗanda suka yi imani kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙalu sai su ce amanna mu ma mun yi imani wa iza khala ba'duhum ila ba'din idan shashinsu yake ɓanta da shashi suka koma gefe inda babu kowa sai su ya su K'Alu sai su ce a tuhaddithunahum yanzu kwa dinga zantar da su kuna ba su labari bima fataha Allahu alaikum da abinda Allah ya yi muku na buɗi liyuhajjukum bihi inda rabbikum domin su kafa muku hujja da shi a wajen Allah ta'ala mahalicinku afala ta'qilun shin ba kwa hankalta a wala ya'lamuna Allah ce sun ba su sani ba ne ya ya'lamu Allah yana sanin ma yusirruna duk abin da suke asirtawa ko a zuciyarsu ko kuma a wajen tattaunawarsu ko a wajen ganawarsu ko a wajen mitin ɗinsu wa ma yu'linuna da duk abin da suke bayyana shi ta kowace hanya wa asirru ƙaulakun a ijharu bihi innahu alimun bi zati sudur wannan aya an ce ta sauka ne daga akan wani ɓangare na yahudawa kanu Izala laqawun Nabiya sallallahu alaihi wa sallama wal mu'minin idan sun gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da muminai ƙalu sai su ce amanna muma ma mun yi imani mu musulmi ne wa iza khala ba'duhum ila ba'din amma idan shashinsu suka koma gefe suka keɓanta suka wofenta da shashi ƙalu sai su ce atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum wannan shine abinda Abdullah bin Abbas da Abu Aliya da Mujahid da Qatada da Ata'ul Kurasani da Ibn Zaid da Muqatil suka kawo cewa wannan aya ta sauka ne akan Yahudawa to menene ma'anan bima fatahallahu amma kasaran fataha an masa fassara guda biyu ma'ana bima fatahallahu alaikum ai bima qada alaikum dan me za ku gaya musu irin hukuncin da Allah ya yi muku ai akwai wasu daga cikinku da Allah ya mai da su burrai wasu Allah ya mai da su aladu wasu Allah ya la'ance su to ku daina gaya musu labarin wannan hukuncin da Allah ya yi a kanku wal fathu al fathu yana nufin al kamar da zo a cikin suratul a'raf aya ta 89 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق Allah kai hukunci tsakaninmu tsakaninmu da tsakanin mutanenmu da gaskiya malam sudi ya rawaito cewa wasu mutane ne daga cikin yahudawa kana nasun minal yahud an yi wani dandazon jama'a daga cikin yahudu amanu sun manafaku sun yi imani da farko sai kuma suka zo suka zama munafukai fakanu yuhaddithuna almu'minina bima uzzibu bihi sun kasance sukan zantar da muminai da irin azabar da Allah ya yi wa wasu daga cikinsu wanda suka gabata sakamakon kangarewa Allah faƙala ba'aduhum li sai shashinsu suke ce ma shashi a tuhaddithunahum yanzu ku a dinga zantar da su kuna ba su labari bima fataha Allahu alaikum min azab da abinda Allah ya muku hukunci na azaba li yaqulu domin su dinga cewa na nahnu ahabbu ila ilallahi minkum wa akramu ala Allah minkum idan kuna ba su labarin cewa Allah ya mai da wasu daga cikin ku aladu Allah ya mai da wasu daga cikin ku burrai Allah ya la'anci wasunku ya yi fushi da wasunku to kama kuna buɗewa muminai ƙofa ne su dinga ganin su Allah ya fi so fiye da ku kuma su ne suka fi karamci a wajen Allah fiye da ku wannan shi ne fassara ta farko da aka yi wa bima fataha Allahu alaikum kenan alfatahu a nan yana nufin alqada ma'ana kar ku gaya musu irin hukuncin da Allah ya yi muku na la'ana da juya wasunku su koma wasu halittu daban saboda tsabar kan garewa na biyu bima allamakumullah ma'ana atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum ko dinga gaya musu abinda Allah ya sanar da ku domin fathu yakan zo da ma'anan ilimi yakan zo da ma'anan wata baiwa da Allah ya wa mutum wannan arwaito daga Abdullahi dan Abbas daga Abul Aliya daga Malam Qatada yace allazi fatahahu alaikum ma anzalahu minat taurati fi sifati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan buɗi ko ilimi da Allah ya baku shine a cikin attaura an yi bayanin siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda su kuma Yahudawa ba sa so a bayyana waɗannan siffofi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama malam muqatil yace kana almuslimu yalqa halifahu musulmi daga cikin ausu ko khazraj zai gamu da abokin yarjejeniyarsa a yahudu ko a nasara au akhahu min ar-rada'ati min al-yahud ko dan uwansa da suka sha nono tare daga cikin yahudawa fa yas'aluhu sai ya tambaye shi atajiduna muhammadan fi kitabikum shin ku kuna samun bayanin annabi Muhammadu a cikin littafinku an yi bayanin zuwan annabi Muhammadu a cikin littafinku faya ƙuluna sai su ce na'am ƙwarai da gaske an yi bayanin zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin littafinmu faya ƙuluna na'am innahu la haƙƙun. Lallai shi Muhammadu gaskiya ne fasami'a ka abu bin ashraf wa ghairuhu sai ka'ab bin al-ashraf da waninsa suka ji labari cewa wasu daga cikinsu suna tona asirin irin ilimin da suke da shi game da zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda suke ɓoyewa. Faƙala lil Yahudu fissir sai yake gaya ma Yahudawa a ɓoye, yake gaya musu a ɓoye, a tuhaddithuna ashaba Muhammadin bima fataha Allahu alaikum yanzu kwa dinga gaya wa sahabban annabi abinda Allah ya ba ku na ilimi kuna tona wa kanku asiri bayan kun ɓoye shi ai ma bayyana lakum fit taurat abinda Allah ya bayyana muku a cikin attaura min amri muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li yukhasimukum bihi inda rabbikum bi itirafikum annahu nabi za su kafa muku hujja da wannan a gaban Allah domin kun yadda annabi ne amma kuka kibansa falamma ja'ahum ma arafu bihi falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi lokacin da abinda suka sani ya zo musu sai suka kafirce masa wani guru Allah ya ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum suna sanin manzon Allah yadda suke gane ‘ya'yansu, haka suke gane manzon Allah, ka san ku ba yadda za a cikin yara ka zo ka tarar da yara da ɗanka a ciki ka kasa gane shi to haka ne saboda irin bayani dalla-dalla filla-filla wara-wara gwari-gwari da aka yi musu a cikin littafinsu da sun ga manzon Allah suke gane shi amma me ya hana su su bi me ya hana su su yarda hasadan min inda anfusihim hasada ce a cikin ransu am yahsuduna nasa alama atahumullahu min fadlihi ko suna wa mutane wato hassada anan ana yin annabi Muhammadu suke wa hassada bisa wannan daraja da Allah ya bashi na cikamakin annabawa shugaban manzanni shine yace afala ta'qiluna anna hadha hujjatun alaikum shin ba hankalta cewa wannan abin da kuke faɗa za a iya kafa hujja da shi a kanku kun ga kenan ma'anan fatahu a nan? ya ɗauki fassara guda biyu kowace fassara kuma za a iya karɓarta saboda dalili ya goyi bayanta na farko a tuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum shin kwa dinga zantar da su kuna ba su labari da hukuncin da Allah ya yi a kanku? domin fatahu yana zuwa da ma'anan hukunci kenan kada ku gaya musu irin bala'i da masifu da suka hau kanku domin kada su samu damar da za su kafa hujja da shi a gaban Allah ranar alkiyama a kanku ko ma fataha Allahu alaikum da abin da Allah ya baku na ilimi kun ɓoye ilimin kun ki ku bayyana shi wasu daga cikinsu waɗanda su Yahudawan suke ɗaukansu a matsayin kamar wawaye sai suke bayani cewa ai a cikin littafinmu akwai gurare da yawa da aka yi bayanin cewa annabi zai zo, to kuma gashi annabin ya zo, mun auna shi, mun siffanta shi mun ga siffofinsa daidai ne da irin wanda aka faɗa a cikin littafinmu. Wata baiwa Allah ta gabato za ta shiga musulunci. Daga ina kika fito? je ka da fari nan ma kenan kusa ko a daga wace kabila kike mene gurkum w wur wurkum okay daga wurkum ita ma kabila ce to a shekarunki nawa goma sha takwas sha tara eh kin tsallake shekarunta goma sha tara kuma ta zo daga ƙabilan wurkum daga nan unguwar jeka da fari tana so ta musulunta ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Abin da kika ce daga yau na yarda na gamsu kuma na aminta ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai mahaliccinmu kin yarda da wannan kin amince da wannan kuma kin ce daga yau na yarda na amince ba annabi Muhammadu bawan Allah ne manzan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da Ƙur'ani da musulunci kin yarda da wannan kina wani addini da Christianity to kin yadda yanzu annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne ɗan Maryam ne ba ɗan Allah ba ne kin yadda da haka to yadda ki da wannan ya mai da ke musulma me sunanki Salomu Salome oke to a ci gaba da kiranki salome wane suna kike so a canza miki firdaus a firdaus sunan aljanna ne innal lazina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula da haka Allah ya samu a cikin firdausi da ke baki ɗaya. a yanzu 'yan kwamitinmu ɓangaren mata ga firdausu nan ta zama uwarku musulma koya mata ilimi kula da ita kina yin karatu a ina kin gama secondary school to yanzu sai ki ci gaba da karatu ko na addini da na zamani to Allah ya tabbatar da alheri Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci to Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayyana mana ɗabi'o'in Yahudu daga ciki akwai munafunci wa iza khala ba'duhum ila ba'adin idan shashi suka koma gefe da shashi iya su ya su ƙalu sai su ce a sunahum. yanzu kwa dinga zantar da su kuna ba su labari bima fataha alaikum bima fataha alaikum da hukuncin da Allah ya yi a kanku a baya ko bima fataha Allahu alaikum da irin ilimi da Allah ya baku na sanin siffofin annabi sallallahu alaihi wasallama da aka bayyana su ƙarara a cikin littafin ku don kuna musu bayani liyuhajjukum bihi inda rabbikum za su kafa muku hujja da wannan cewa su suka faɗa da bakinsu a bakinsu muka ji za ka sun yi abin da za a kama su sai suka ce inda rabbikum inda bi ma'ana fi hukumi rabbikum a cikin hukuncin Allah za su kafa muku hujja cewa da bakinku kuka yi itirafi kamar da Allah ya ce fa'ula'ika inda Allahi humul kazibun fa'ula'ika inda Allahi ai fi hukumillah humul kadhibuna daka inda anan za iya fassara ta da ma'anar hukuncin Allah ko kuma ana nufin inda rabbikum yawmal qiyama idan an haɗu a gaban Allah rana alkiyama za su ce yahudu da bakinsu suka yi bayani cewa annabi Muhammadu gaskiya ne, amma kuma suka ƙi su bi shi don son rai da son zuciya. kun ga sun ba da hujjar da za a kama su da shi don haka suke kiran ‘yan uwansu da su ɓoye gaskiya a cikin wannan aya akwai darussa kamar haka na farko an faɗi illar munafunci duk abin da za ka yi ka yi shi tsakani da Allah in kana yi ka yi in ba ka yi kawai ka bari amma musulunci bai yadda da hawa kan katanga ba musulunci bai yadda da raba ƙafa ba musulunci bai yadda da la ilaha ula'i wa la ilaha ula in za ka yi abu ɗaya kawai ka yi kun ga a can ma Allah ya faɗi irin wannan siffar ga munafukai wa iza laqul ladina amanu qalu amanna wa iza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una munafunci illa ne babba da haka malamai suka kasa munafunci bi amma duk ba mai kyau duk mummuna ne ɗaya ya fi ɗaya muni akwai annifaƙul i'tiqadi akwai annifaqul amali ko akwai annifaƙul akbar da annifaƙul asgar annifaqu al akbar Allah ka raba mu da annifaqul akbar shine wanda Allah ya ce innal munafiqina fid darkil asfali minan nari masu munafunci irin na aƙida aƙidarsu akwai munafunci a ciki to waɗannan suna cikin ƙuryar wuta ranar alkiyama to yaya ake gane mutum ya zamo yana da annifaqul i'tiqadi shi annifaqul i'tiqadi mutum bai musulunta bane kwata-kwata amma yana tsoro ya rayu a wajen musulunci sai ya zauna a musulunci yana sallah amma bai yadda da ita ba yana faɗan sunan Allah a baki amma bai yadda da shi ba yana faɗan sunan annaba amma bai yadda da shi ba yana faɗar musulunci amma kuma a baki Allah a baki annaba a baki musulunci a baki addini a baki amma bai je zuciya ba to tun da haka ne sai ya haifan masa da abu shida na farko bugdun nabi sai ya dinga jin haushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu bugdu ba'adi ma a bihin nabi ya dinga kyamar da jin haushin saƙonnin da manzon Allah ya kawo kaje yana sukan shari'ar musulunci yana sukan sunna yana suka koyawa annabi yana kawo shubaha yana yaƙi da sunnar manzon Allah yana yaƙi da koyawar manzon Allah yana yaƙi da addinin manzon Allah yana masa izgili yana yin ba'a ga musulunci shine jin haushin annabi ko jin haushin saƙon annabi ko shashin saƙon annabi da ya ganka ka yi shiga ta musulunci sai ya dinga jin haushinka da ya ga mace ta yi shiga musulunci sai ya dinga jin haushinta kaga kenan baya son Allah baya son manzon Allah ba kuma ya jin daɗin addinin Allah ya ga ana yi ba kuma ya farin ciki ya ga addinin musulunci yana burin ƙasa yana faɗi yana yalwa yana mamaye al'umma ana samun zaman lafiya da ci gaba na addini baya sha'awa wannan saboda munafunci ya ɗarsu a zuciyarsa ko kuma ya ƙudire ƙaryata annabi ko ya ƙudirce wasu saƙonnin da annabi ya kawo yana ga ƙarya ne wannan duk munafunci ne na aƙida mai shi ba shi ba aljanna ko kuma ya dinga farin ciki da rashin ci gaban musulunci kuma ya dinga baƙin ciki da ci gaban addini kun ga abu shida kenan jin haushin annabi ko jin haushin saƙon annabi ko sunnarsa ko koyarwarsa ƙaryata annabi ko ƙaryata saƙon annabi ko wani shashi na saƙon annabin wanda ya tabbata ko kuma farin ciki da faɗuwar musulunci ko baƙin ciki da ɗaukakan musulunci duk wanda yake da wannan abu ɗaya daga cikin shidan nan ba sai shidan ya taru gaba ɗaya ba ɗaya kawai daga cikin shidan nan ka ƙudirce shi a zuciyarka kake rayuwa da shi to in ka mutu ka mutu da munafincin aƙida wanda za ka shiga wuta ka dawwama har abada sannan akwai annifaƙul amali ko annifaƙul asgar Annifaƙul asgar wasu halaye ne da wuya duka mu muna da su sai dai mu ta da istighfari annabi ya faɗi wasu halaye guda biyar yace duk mai su to yana da wani tsagi yana da wani kaso yana da wani percentage na munafunci sai ya daina da kuma mun ƙi mu daina na farko ƙarya iza haddasa kazaba karamakallah idza haddasa ba. wa idza wa'ada akhlafa wa iza khasama fajara wa iza ahada ghadara wa atumina khana idan yana magana ya ƙarya to ƙarya idan ta mamaye rayuwarka har jama'a suka yi maka shaida cewa wa ya faɗa aka ce wani ne suka ce maƙaryaci ne ƙarya yake yi wato shi maƙaryaci fa yana gaskiya amma saboda an riga an fi jin ƙarya a bakinsa sai a yi masa hukunci da ƙarya ko ya faɗi gaskiya jama'a sai su ƙiyarda ya zamo kazib ya zamo muttaham bil kazib ana ganin maƙaryaci ne kuma ana masa tuhuma cewa ma ko ya faɗi gaskiyan ma ana tuhumar ta cewa ƙarya yake yi shi sa annabi ya ce iyakun wal kaziba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur Wa وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ku كنا ƙarya, ku nisanci ƙarya. domin ƙarya takan kai mutum zuwa ga fajirci fajirci yana kai shi wuta mutum ba zai gushe ba yana sharara ƙarya har ya zama riƙaƙƙen maƙaryaci kuma kun san saboda munin ƙarya tun kafin ma ka je cikin hadisai ka ga muninta ko ka je cikin alkur'ani ka ga muninta a cikin karin magana da ake yi za ka ga ana kushe ƙarya misali ana cewa ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya me ma'anan ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya ma'ana inda ka shuka ƙarya to ba za ka girbi alheri ba in ka gina rayuwarka akan ƙarya maganar ka ƙarya shirin ka ƙarya kukanka ƙarya dariyarka ƙarya ka ƙarya rayuwar ƙarya komai ya zama ƙarya to ba za ta haifar maka da ɗa mai ido ba ma'ana ba za ka haye ba sai an kama ka don an kama ka a ƙarya sai a ce me ramin ƙarya ƙwararre ne sai kuma a ce mai ƙarya ko a ruwa gumi yake mai ƙarya ko a ruwa gumi yake sai a ce me sai a ce ƙaryarka ta sha ƙarya sai a ce ƙarya zagin Allah mai ƙarya ɗan wuta akwai ma da ke cewa a tsina uwan mai ƙarya wato ita kanta uwar da ta haifi mai ƙarya idan abu ya kai ƙarshe ita ma ana tsine mata idan mutum ya faɗi magana ne aka jin ƙarya ce sai a ce a tsina uwan mai ƙarya to kaga ai wacce ta fi mai ƙarya ita ma ta an jawo mata to da haka mu nisanci ƙarya mu yi ƙoƙari mu rage ta mu daina ta mu kuma cire ta daga rayuwar mu. sannan in yayi alkawari ya saba yau saba alkawari ya zama kusan ma ana mana wani ta kewaye yan African time in an ce takwas tara kenan ko goma ba ma cika alkawari in mun ce za mu zo ba ma zuwa in ce ba za mu zo haka dai rayuwar mu duk alkawari ya zama wani abu mara daraja a tsakaninmu sannan cin amana wannan ana kuka da shi a harkar siyasa a harkar malanta a harkar mulki a harkar kuɗi a harkar kasuwanci a harkar ilimi a harkar aure a kowa tuhuma kowa ke da ya ci amanarsa mace ta ce miji ya ci amanarta miji ya ce mata ta ci amanarsa mai kuɗi ya ce yaransa sun ci amanarsa su su ce mai gidansu ya ci amanarsu in siyasa ce na sama ya ce an ci amanarsa na ƙasa ce ya ce shi ma an ci amanarsa haka nan a harkar ilimi ɗalibai da malamai wannan ya ce malam ya ci amanar mu mun ci amanar ma haka duk rayuwar gaba ɗaya nema take ta zama cin amana kamar wani ado ne tun ana ganin munin cin amana har gani ake ma ƙwarewa ce wani gogewa ne wani birnanci ne mutum ya zama rikakken mai cin amana a'udhu billahi annabi ya ce ɗabi'an munafukai ce a baka amana ka ci amma mu kwalliya muke da cin amana kwalliya muke da ƙarya kwalliya muke da saba alkawari kwalliya muke da yaudara har ma akwai ƙwararren mayaudari wanda zai shirya maka yaudara ya ɗora ka a kan bocen iska amma kuma duk shirman banza ne ba abin da za a yi amma a shirya maka maganganu masu daɗi a yaudare ka a ruɗe ka amma a ƙarshe ba gaskiya ba ne hakanan kuma khasama fajara in ana rigima in kaga an yi sulhu to ƙaramar rigima ce rigima tsakanin malamai ai ai ai sulhu ta ƙiwa tsakanin ƙungiyoyin addini ɓangare ɗaya da ɓangare ɗaya ku haɗe su ƙi kuma ba wani abu na Allah a ciki duk abin duniya ne tsakanin 'yan siyasa ku zo ku haɗe ku tafi tare su ƙi ba kuma wani abu na Allah a ciki harkar duniya ce kowa so yake ci duniya shi kaɗai harkar masu kuɗin harkar 'yan kasuwan harkar masu mulkin harkar malaman ma har malaman wani baya so ya tafi da ɗan uwansa baya so ya ga ɗan uwansa kuma malami ne fa shi ma tafsiri yake ɗan uwansa ma malami ne tafsiri yake amma ba za su haɗu a guri ɗaya ba kai wani mata kai ba wai shi ya ganka ya ganka ma da wani malamin ma ku ku bata da shi wani ya ganka ma a cikin wata kungiyar ko wa'azi ka je shi sai ku bata da shi dan me ka je wajen wani kuma wa'azi fa suke duk kowa wa'azi yake yanzu ya zami da wannan siffofin duk muna da sufa ba wanda ya kubuta ba wanda ya tsira da zai wani gori in talakawan ne in matan ne in masu kuɗin ne dukkan mu haka muke kawai kowa ya je ya nazari ya ga kana da siffofi biyar in kana da su ya za ka yi ka rabu da su ka dinga rage su kaɗan kaɗan a ci aidawa na an san makareci ne amma yanzu ya gyaru ya gyaru yanzu ya faɗi magana aƙalla dai ƙaryar ba ta fi kaso ishirin ba amma tamanin an gano duk gaskiya ne an samu ci gaba a ce dawa na gaskiya akwai cin amana amma yanzu ya rage yanzu akalla da ya ci amana kaso goma amma casa'in duk ba cin amana ba ne a ce dawa ne akwai saba alkawari in yi alkawari duk na iska ne amma yanzu mun fahimci in yi alkawari casa'in da biyar daga ciki zai cika in kaga ya saba bai fi biyar ba ai an ci gaba a ce dawa na mayaudari ne duk maganarsa yaudara ce amma yanzu in ya ce maka haka to haka ne in ya ce ba haka bane ba ba zai taɓa ka ba kaga an samu ci gaba a ce wani da ana rigima a yi ayi ayi ai sulhu yaƙi shine ma'anan fajara idza khasama khasama ghairahu fajara fajara shine ba zai yadda ai sulhu a zauna lafiya ba to Allah ka raba mu da wannan da haka mun koya daga wannan aya illan munafinci sannan na biyu da wannan aya take koyar da mu kalman atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum akwai mutanen da sun san gaskiya sun san sunna sun san manhajus salafus salih sun san gaskiya amma sai su dinga cewa kan ku je ku koya mutane gaskiya su zo su kama ku da hujja ma'ana akwai waɗanda Allah ya ba su ilimin gaskiya sun san littafin Allah sun san sunnar manzon Allah sun san abin da yake shine daidai amma ba sa karantar da mutane wannan daidan inda za a samu wasu daga cikinsu su je su faɗi daidan sai su kama su da faɗa me yasa za ku gaya musu wani sai su ɗauka su ne akan gaskiya me yasa za ku faɗa so da ka wai faɗar ma ka faɗi gaskiyan ma faɗa za a yi maka kun ga wannan yana daga cikin ɗabi'a yahudawa in akwai mai yi a cikin musulmi ya kamata mu daina sannan suka kira su afala ta aqilun wai ashe rashin hankali ne a gurinsu faɗar gaskiya mu kuma a gurin mu faɗar gaskiya shine hankali wanda ya hankalta to shi ya kamata ya faɗi gaskiya shine Allah ta'ala ya ritsa su yace awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna shin basu san cewa Allah ta'ala yana da cikakken sanin ma yusirruna dukkan abin da suke boyewa ba da ka boyewa da bayyanawa a wajen Allah duk ɗaya ne in tubudu ma fi sudurukum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur wallahi ya'lamu ma ma ma tusiruna wa ma taktumuna duk abinda mutum yake yi Allah ya hada ilimin wannan da haka malamai suka ce ana sifanta Allah da ilmu kuma ana kiransa alimu saboda iliminsa ya mamaye abubuwa guda takwas ilimin Allah ya mamaye abubuwa guda takwas na farko zawahirul umuri duk wani abin da kake gani a fili ƙarara to yana cikin ilimin Allah gabaki ɗaya ya san shi ba wanda ya fita daga ilimin Allah na biyu bawatinul umuri duk wani abu da ya ɓuya to yana cikin ilimin Allah da aka ɓoye da bayyana a wajen Allah duk ɗaya ne na uku ma taƙaddama duk abin da ya gabata ma kana duk yana cikin ilimin Allah sannan na hudu ma ya kunu duk abin da yake kasancewa yanzu yana cikin ilimin Allah wa ma sayakunu duk abin da zai zo can gaba yana cikin ilimin Allah subhanahu wata'ala sannan ilimin Allah ya shimalul wajibat duk wani abin da ya zama wajibin samuwa yana cikin ilimin Allah mustahilat abinda da ba ba zai yiwu ba Allah ya san dalilin da yasa ba zai yiwu ba kuma yana cikin habbabu tana cikin sanin Allah subhanahu wataala sannan na takwas Allah ta'ala ya san ja'izat wajibat mustahilat ja'izat bawatinul umur zawahirul umur ma taqaddama wa ma ta'akhkhara ma ya ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu qabla an yakun yana cikin ilimin Allah subhanahu wataala sannan ilimin Allah laisa malhuƙun binisyan babu mantuwa a ciki a cikin ilimin Allah subhanahu wataala babu mantuwa kwata kwata Allah baya manta komai a haɗa bi kulli shay'in ilma wa ahasa kulla shay'in adada wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wala يابس bisin في كتاب مبين sai Allah ta'ala ce wa minhum daga cikin yahudawa akwai ummiyuna waɗanda su ba abin suka iya jahilai ne ba ilimin boko ba ilimin zamani ba karatu ba rubutu ba abin da suka shina jahilai ne ana kiran mutum ummi nisbatin ilal um ko nisba ilal ama ana dangana shi ga mahaifiyarsa huwa allazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a duk wanda ya fito daga cikin mahaifiyarsa bai san komai ba to in baka san komai ba ka ci gaba da zama yadda ka fito daga cikin mahaifiyarka to sai a dinga dangana ka zuwa ga mahaifiyar ma'ana ummi yadda ya fito haka yake Allah ya ce shi ya fitar da ku daga cikunan mahaifanku mata la ta'lamuna shay'an to sai ka zauna tunda aka haife ka la na shay'an ka rayu la ta'lamu shay'an ka girma la ta'lamu shay'an kai aure la ta'lamu shay'an ka tsufa la alamu shay'an to kaga sai a dangana ka zuwa ga babarka a ce har yanzu kana nan yadda kake yadda aka haife ka din nan ba abin da ya karu a rayuwarka a cikin ilimi to wannan shine nisbatin ilal um ko nisbatin ilal amati zuwa ga baiwa domin mafi yawan bayi ba sa karatu sai a jingina mutum zuwa ga wannan mutumin da baya karatu baya rubutu rashin karatu da rubutu ga kowa duk wanda aka ce bai iya karatu da rubutu ba to an soke shi banda annabi annabi kadai ne aka jingina masa wannan daraja amma duk wanda ba annabi ba aka ce wane bai iya karatu da rubutu ba to an soke shi amma Allah ya ce wa ma taqutuhu bi yaminika wa ma tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wani guda ce wala takhutuhu bi yaminika idhal lartabal mubtilun da kai kake rubutawa sai masu barna su ce dama ya iya rubutu da karatu amma shi nasa ilimin ba irin namu ne na zuwa makaranta a ce alifun ba'un ba ta sa jim ha ko a b c a karatun annabi kawai zazzaga masa shi akai aka zazzaga masa shi akai a zuciya baya bukatar ya tafi makaranta a yi masa karatu yadda ake mana a faro primary level secondary level jami'a ba wannan shi kawai lokaci guda ya zama malami lokacin da aka tsaga kirjinsa aka ɗauko zuciyarsa aka wanke ta sai aka ɗebo hikima da karatu sai aka cika ta famfam ta cika fal sai aka maida ita aka saka kawai sai ya zama malami to kai kuwa ba zai yi ba aƙalla kafin ka samu kwalin digiri sai ka shekara goma sha takwas kana zirga-zirga 6334 system Shi ne tsarin da ake bi a Najeriya kafin a baka digiri ka shekara shida a firamare ka shekara shida a sakandire babba da ƙarama ka shekara hudu a jami'a ga shida ga shida ga hudu ka tafi NYC ka shekara ɗaya kaga waɗannan ka haɗa shekara goma sha takwas kenan sai a baka kwali a ce ka yi digiri to shi annabi ba ba bin wannan tsarin kawai allamahu shadidul quwa wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima da haka shi karatunsa ladunni ne kawai Allah ne yake zuba masa amma mu dole mu je makaranta a fara mana ƙanana mu fara fahimtar kaɗan kaɗan ana tashi ana tashi ana tashi har akai kai inda za a kai haka zama ah, ka kai inda ka kai kuma inda ka kai ɗin nan baya kurewa ilimi ne kadai ba a gama shi innal ilma buhurun zahira la yudrikul kadihu fihi akhira ilimi wani teku ne da baka isa ka karar da shi ba wa ma utitum min al ilmi illa qalila duk karatun ku dan kadan ne inji Allah wa fawqa kulli zi ilmin alim kowane mai karatu akwai sama da shi wa rabbi zidini ilma Allah ka ƙara mun sani tunda aka ce annabi ya roƙi Allah ya ƙara masa sani ashe babu lokacin da mutum zai daina karatu min al ila lahadi ma al mihbara ila al muna tare da mu na koyon karatu tun daga zanin goyo har cikin makabarta mutum ya ta karatu kada ya ce ya sani ranar da mutum ya ce ya sani to kuma bai sani din ba kenan shine Allah ya ce la ya'lamuna alkitaba shine ma'anan ummi ma'ana ba su san littafi ba illa amaniya sai tsabar tilawa ashe ka dinga tilawa ba tare da kana sanin fassara ba ba tare da kana sanin ma'ana ba ba tare da kana sanin saƙon da ƙur'ani yake aikawa ba matsala ce kamar yadda aka zargi yahudu cewa la alamunar kitaba illa amaniya an fasara amaniya a nan da tilawa kamar da yake cewa ma arsalna min ƙabli kamar rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna bi ma'ana tamanna tala in yana karatu alka shaitanu fi umniyatihi sai shaidan ya jefa wani abu a cikin wannan karatu sannan illa iza illa amaniya an fasara amaniya da guri ma'ana ba komai a zuciyarsu sai guri kawai laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab amani ana yana nufin guri ka sa guri a tilka tilka amaniyuhum wannan gurukansu ne ma'ana anan sai a fassara ma'anan amani wa minhum daga cikin cikinsu ummiyuna akwai waɗanda suke jahilai ne la ya'lamuna alkitaba ba su san littafi ba illa amaniya sai gurika da suka sa a ransu cewa daidai ne kaza kaza ba daidai ba ne amma ba sanin haƙiƙanin abin suka yi ba shi ne ma'anan amani ma'ana ta biyu ko kuma amani da ma'anan karatu wal ummi allazi la yaktubu wa la yaqra amma a cikin littafin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na ash muhammad ashinqiti ya ce a nan ba za a fassara amani da ma'anan wato tilawa ba sai dai a fassara shi da ma'anan guri ma'ana suna da gurace-gurace na karya a zuciyarsu ba su san littafin ba amma suna ganin kamar littafin zai cece su kamar da suke cewa na hannu abu na'ullahi wa ahibba'u wanda ya san littafi akwai wannan a cikin littafi kaga babu mu ne 'ya'yan Allah mu Allah ya fi so da yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara lan tamassana illa ayyaman ma'dudat duk waɗannan maganganun da suke faɗa gurace gurace ne amma ba su san haƙiƙanin abinda littafin ya ƙunsa ba wa in hum illa zunnun ba su kasance ba face kawai suna yin zace-zace suke bi ba daidai ba yani al-yahuda wal ummi allazi la yaktubu wa la yaqra malam mujahid ya ce dalilin da yasa aka kirawo wanda bai iya karatu da rubutu ba ummi a annahu ala khilqatil amat yana nan akan ɗabi'ar baiwa allati lam ta'allamil kitaba wanda bata koyi rubutu ba fa huwa ala jibillatihi yana kan halittarsa ta asali in ji malam zajjaj na biyu annahu yunsabu ila ummihi an dangana shi ga babarsa li'anna alkitabata fi rijal kanat dunan nisa domin maza aka san da sana'ar rubutu a da can ba mata ba da yanzu mata sun shiga sun kware wakila annahu alama waladatu ummu yana kan ɗabi'ar yadda babarsa ta haife shi kisa Allah ce la ya'lamuna alkitaba ala yadruna ma fihi basu san abin da littafin ya kusa ba illa amaniya illa amaniya sai gurka ko kuma sai tsabar tilawa ba tare da sanin fassara da ma'ana ba mafi yawa masu karatu sun fassara ko sun karanta shi illa amaniya amaniya ala tashdidil ya malam hasan da malam abu ja'far bi takhfif ila illa amaniya tilka amaniyuhum Allah ta'ala ce tilka amaniyuhum cikin suratul baqara aya ta 111 laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab cikin suratul nisa aya ta 123 fi umniyatihi cikin suratul hajj aya ta biyu ko garratkumul amaniyu gurika sun yaudare ku cikin suratul hadid aya ta hudu to wannan shine ma'anan ma'ana ta farko wasu kuma sun karanta shi bi takhfif sai suka fassara shi da ana akazib illa amaniya sai ƙaryace ƙaryace inji Abdullahi dan Abbas illa amaniya yuridu illa qawlan yaqulunahu bi afwahihim kaziban magana suke faɗa da bakin su ta ƙarya malam mujahid da malam farra na biyu illa amaniya ai tilawa kawai karatun suke yi amma ba fassara ba ma'ana ba aiki kamar yanzu wajibi ne in mutum ya haddace alƙur'ani kuma ya shiga ɓangaren tafsiri domin ma'anar ko manufar saukar da ƙur'ani guda bakwai ce na farko ka yadda Allah yana magana ga maganarsa ga saƙonsa na biyu ka iya karanta shi da tajawidi na uku ka san fassararsa na hudu kai aiki da shi na biyar da labaransa da hukunce-hukuncensa gaskiya ne da adalci sannan ka nemi tsari da alkur'ani ta hanyar karanta wasu surori da ayoyi da suka tabbata hadisi sannan ka nemi magani ta hanyar yadda sunna ta koyar waɗannan su ne manufofi guda bakwai na saukar da wannan shi yasa ya kawo tamanna kitaballahi awwala lailatin tamanniya dauda zabura ala risli ma'ana ma'anan eh, tilawa anan yana nufin karatu ma'ana ta uku illa amanihim alallah kawai suna jingina guri ga Allah yanzu akwai wanda zaka ga baya aikin komai amma ya fi kasarai yace a ah, insha Allah za mu wuce yana tsiya kuma yana zai wuce su ko magabata suna abin kirki suna jin tsoro mu ko muna abin tsiya muna sa ya za mu kama da salaf salaf mutum zai kwana yana sallah kuma in asuba ta yi ta istighfari kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfiruna su ibada suke da yawa amma kuma ibada ba ta yaudara su sun yi ibada da yawa kuma sai su ce Allah mun tuba ka yafe mana mu ko yanzu mun yi baccin mu mun yi tsiyan mu kuma sai mu ce a insha Allah ai za mu wuce ka wuce ka tafi ina su suna yin kirki suna tsoro mu kuma muna laifi muna sa rai in mun yi ibada mu yi takama da ita su kuma sun yi ibada sai ta tsorata su in sun yi laifi su yi nadama in sun yi ibada su tsorata mu ko muna laifi muna sa rai muna ibada muna takama bai dole a samu matsala Allah ya shiryar da mu ya shiryar da halayen mu su dace da koyawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa yace wa inhum illa yadhunnun malam muqatil yace laisu ala yaqinin fa inna kadhibar ru'asa fa in kazaba ru'asa aw sadaqu tabi'uhum saboda haka wannan yana tabbatar mana da cewa wato ba sa kan yaqini saboda babu cikakkiyar fassara babu cikakkiyar ma'ana babu cikakkiyar biyayya babu kuma cikakken fahimtar abin da Allah ya saukar in ma sun sanin to sun take sanin in ko ba su sani ba dama illa biyu ce ka ki neman sani ka dinga ibada da jahilci ko kuma kai sanin ka take duk halakaku ne malamin da ya take saninsa da jahilin da baya zuwa makaranta duk halakaku ne yasa ana so a tsira sai an yi abu hudu a yi karatu don a fita daga jahilci a yi aiki a kan sunna da ikhlasi karatu aiki akan kan sunna da ikhlasi da imanin me yi in abu biyar dinnan suka samu kowa ya tsira amma fa wani a matattakala farko za a bashi baya karatu kaga wani ya halaka wani yayi karatun amma baya aiki kaga ya halaka a matattakala ta biyu wani yayi karatun yayi aikin amma ba dan Allah yake yi ba kaga ya halaka a matattakala ta uku wani yayi karatun yayi aikin dan Allah yake yi amma ba haka sunna ta koyar ba kun ga ya halaka a matattakala ta hudu wani ya yi karatun ya yi aikin don Allah yake yi amma ba kan sunna ba kun ga ya halaka a matattakala ta hudu wani ya yi karatun yana aikin da ikhlasin kan sunna amma ba imani to Allah ka ba mu karatun da za mu aiki da shi kan sunna da ikhlasi ka kuma tabbatar mana da imani nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya fi mana wanda ce malam ba na iya azumi saboda larurar rashin lafiya sai aka ce in ciyar to ya halatta in ba wa mutum ɗaya ƙiyasin abin da zan ciyar ɗin na kuɗi idan kana da larurar da baka iya azumi ita larura iri biyu ce akwai zaunanniya akwai kuma mai wucewa idan larurar ka zaunanniya ce kaga ba warkewa kenan to shine zaka dinga ciyarwa a bakacin azuminka idan ko larurar ka tana kawawa ko tana kana rabuwa da ita a wasu lokuta to wannan kai kama da mara lafiyan da Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wanda ya sha azumi saboda tafiya ko ya sha azumi saboda rashin lafiya in ya warke sai ya rama kenan idan ciwonka ba mai warkewa ba ne kaga ba ranar ramuwa sai ka dinga ciyar da muskini a bakacin wannan kuma so ake ka ba da abincin ake so ka ba mutum in ya so shi ya je ya siyar amma ba za ka sa ka ɗauki kuɗi ka ba shi ba malam na ji wani yana cewa wai ba a yi wa kowa addu'a in kai sujjada ko a tahiyar ƙarshe sai kanka to me gaskiyar hakan E to mafi yawa addu'o'in da suka zo din a cikin sujjada na yi wa kai ne misali annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin addu'o'i an rawaito guda takwas yake yi a kala-kala a cikin sujjada addu'a ta farko yana cewa subhana rabbiyal a'ala subhana rabbiyal a'ala ta biyu yana cewa subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh ta uku yana cewa subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azma ta yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli ta biyar yana cewa allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallah ahsanul khaliqin ta shida yana cewa allahumma allahumma rabbighfirli yana cewa rabbi gifir alamuni a'udhu bika min azabi jahannam addu'a ta shida annabi sallallahu alaihi wasallam cewa allahumma ni a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika a'udhu bika minka la husi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika addu'a ta bakwai yana cewa rabbi gifir li zambi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu haka waɗannan duk addu'a ce annabi yayi wa kansa wata ran kuma yana cewa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar in ka dauki abinda annabi ya aikace waɗannan addu'o'i da zikirori guda takwas da su aka rawaito annabi yayi a sujjada zaka ga dukkan sa ya roƙa in kuma ka dauki hadisin muslim ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kun yi sujjada yace wa Ruku arruku fa azzimu fihi rabb ku girmama Allah a ruku'u wa amma sujud a cikin sujjada kuwa yace faqimanun an yustajabu lakum ku yi kwadayi anan aka fa amsa muku kaga tunda an ce ana amsa mana kuma annabi ya ba mu dama kaga kamar kana iya yin addu'a kenan gare ka da iyayenka da bukatunka da sauransu a cikin sujjada amma in ka bi kuma ta koyarwa abinda annabi ya a cikin sujjada za ka ga mafi yawa kansa ya roƙawa. sai ana kunuti ko an roƙe shi ko kuma addu'a ga mammiya shine ake sa kowa da kowa malam naji wani yana cewa wai ba a eh, malam banki na sun yi min ƙarin kuɗi saboda ajiya da na yi wanda nake ganin riba ko zan iya ci tunda ba nema na yi ba ai ita riba ko ka nema ko baka nema ba inda ka tabbatar riba ce ko kana zato mai ƙarfi riba ce sai ka cire ta ka ba da ita ga na nesa cin riba ana cin riba ta fuska biyar kai tuwo ka ci ko kai ruwa ka sha wannan shine ma'anan ya'kuluna riba allazina ya'kuluna riba ka ci kenan na biyu ka sai yadi ka kai tela ya ɗinka maka kuɗi ya ɗinka maka riga shi ma cin riba ne ka sai mota wacce za ka hau ko babur ko keke da kuɗin shi ma cin riba ne ka yi aure da kuɗin ka auro mace wannan auren da ka yi da kuɗin macen nan shi ma cin riba ne ka sai fili ka gina gida shi ma cin riba ne waɗannan hanyoyin guda biyar duk wanda ya zo maka wanda ya yi gida da kuɗin riba don ta yi ce Allah ca ya ci ya akuluna ni kuma gida na gina haka kun ga bana ciki ko ya ce Allah ca ya ci ni kuma riga na riga ko ba a ci ko ya ce Allah ca ya ci ni kuma aure na yo ko ya ce Allah ca ya ci ni kuma hula na sa a'a duk abin da zai dawo jikinka ya amfane ka shine ma'anan ci da haka sai kai nesa da ita ne ka samu wani can ma wanda ko godiya ba zai ma ba ka bashi ka ce je kaka ci kai ba fa sadaka kai ba kubuta kai daga haramu akwai banci tsakanin kai sadaka kana neman lada da kuma ka kubuta daga haramun don ka samu lada shi wanda ya rabu da riba kubuta yi daga haramun akwai alhaji alasan mai wake ya ɗinkawa marayu guda ɗari kayan sallah Allah ya saka wa alhaji alasan mai wake da alkhairi ya faranta masa yadda ya faranta wa waɗannan marayu guda ɗari ya musu kayan sallah Allah shi ma ya saka da alheri ya ba shi jannatin firdausi domin wanda yawa marayu guda ɗari kayan sallah ai kaga wannan ba ƙaramin gudunmawa ya ba addini ba Allah sa kuma sauran jama'a su koyi da shi kai ma mu ji gobe ka ko hamsin goma ɗaya biyu ka ce kai ma gashi a ba marayu alhaji adamu ɗan jarida ya aiko da ƙur'anai guda hamsin da ɗaya da kuma ƙananan tafai guda ɗari biyu da casa'in da uku ya ce a rabawa waɗanda suka musulunta don su ji daɗin karatu mutanen faruk ba musa sun kawo kayayyakin amfanin yau da kullum masu yawa gidan marayu an ce amfanin yau da kullum yana nufi irin su gero shinkafa dawa masara to amma saboda yawan su ma an kasa fadar adadin muna fata Allah ya saka musu da alkhairi masu addu'o'i wani ce malam dan uwan mu ne ya bata fiye da sati ɗaya babu labari to muna roƙon Allah ya bayyana shi Allah kuma ya sa yana hannu mai kyau malam muna neman addu'a Allah ya shiryar mana da yaran mu to Allah ya shiryar mana da yaran mu baki ɗaya ya sa su zama mutanen kirki masu kirkin kuma Allah ya tsare musu darajarsu malam muna da marasa lafiya Allah ya ba su lafiya to duk wanda yake fama da wani irin ciwo da yake damun sa Allah ya yafe mu Allah ya ba shi lafiya kuma sa ya zama kafara malam a taya mu addu'a Allah ya yi mana talaucin da muke fama da shi to ku dinga addu'a kafa uku da safa uku da yamma Allahumma ni a'udhu bika min al-kufr wal faqri وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت كلزمت wannan addu'a kafa uku da safe kafa uku da yamma shine maganin talauci sannan zaka kwanta bacci bayan ka gama addu'o'i ka ja bargonka kai subhanallah 33 alhamdulillah uku Allahu akbar talatin da hudu ya tabbata a hadisin bukhari manzon Allah ya gaya masa yadina ali yace khairun laka min khadimi khairun laka min khadimi wannan addu'a akwai sirri a cikin akwai sirri sosai annabi ya gaya wa sayyidina ali da fatima yace sayyidina ali yace babu daren da ya zo wanda ne fashin wannan subhanallah 33 alhamdulillah 30 Allahu akbar 34 sai ka ja bargonka kai bacci ga abin da zai faru اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk